amma muka lawa ka taba samun wata barazana daga wasu da suke irin wannan barazanar cewa za su kawo maka hari ko wani abu a ban taba samu ba ban taba samu ba su ainihin da aka ce boko haramun sun ce boko haramun kawai shekara biyu da rabi na asalin fa hmm. sun nemi su ce sun kace idan ni na shiga tsakaninsu da gwamnati a sulhunta in gwamnati ne suka nema za su yadda a yi sulhu don sun san ni ba zan yaudare su ba kamar yadda waɗansu suka yaudare su biyu hmm. sun san kuma gwamnati ba za ta yaudare ni ba sai na shiga eh, cikin maganan ina ce da gaske ne na shiga su ɓangaren boko haramun da gaske suke yi a lokacin don suka ce ka gaya wa gwamnati in za a yi sulhu ta hanyar ka mun yadda za a yi sulhu amma su baka takarda a rubuce ka bamu na gaya wa gwamnati suka ban takarda a rubuce na basu da na basu sai aka yi kamar wata hudu ba ce komai sai na ce masa yaya mun yi alkawura iri iri har yanzu ba yi komai ba na'am na ce idan in kun yarda za mu za mu gaya wa gwamnati mutanen su kar su kama kowa a cikin ku har zuwa lokacin da muka gama muka gama shawarwari na sulhu ko kuma kar ku kai hari ko ina har mu gama shawarwari na sulhu mm. har an daidaita wannan an tabbatar a cikin gwamnatin akwai waɗanda ba sa so a yi sulhun kuma suna da ƙarfi to sai ainihin boko haramun suka gane wannan suka ja da baya suka ce yanzu wannan takardar da ka ba mu in gaskiya ne ka ce a buga ta a jarida kowa ya karanta nasa a buga ka buga ta a jarida kowa ya karanta to sai abin ya zama su ainihin waɗanda ba sa so a yi sulhun sai suka cikin magana suka lalata da sai abun ya taɓarɓare sai so da kuma mutanen gwamnati ne waɗanda ba sa son a yi sulhu din na na ce ko mutanen cikin gwamnati ne waɗanda ba sa son a yi sulhu eh mutanen cikin gwamnati ne ba sa so a yi sulhu domin yin haka din akwai riba a wurin su akwai halakar da musulmi akwai samun kuɗi to shi yasa boko haram suka gane wannan suka ja da baya suka daina yin magana da mana daina magana da dama su ne suka nemi da wani nemi su ba to ai shi yasa kan waka da aka ganka tare da shugaban kasa aka zaton kowanne magana ce ta sake ko na neman a sulhunta din Ha, ai shi shi na tsammanin ai ya san watakila maganganun da ake ciki duka ba zai kawo wannan maganar ba. Saboda waɗansu akwai ajandar su a cikin harkar. To a kan kalla ko za ka ɗan ba mu ɗan bayani a takaicin abin da kuka tattauna da shugaban ƙasa ne kam? Shugaban ƙasa? Na'am. Kamar yadda wannan karon da na ce maka tun da ya hau ba mu taɓa zama da shi sai wannan karo ko? Na'am eh. ya sha nema kuma ya kai sau goma ta wajen mataimakin shugaban kasa ta wajen waɗansu ta wajen waɗansu wanda yake ganin to ni ban je ba saboda harkar ni harka ta ta addini zalla ba siyasa ciki sai dai dole a yi siyasa don siyasa in baka yi ta ma kai ɗan ƙasa ne dole ta yi ka ita to da abin ya zo da ya yi ƙarfi haka da ya neme ni shi ainihin Obasanjo ma ya taɓa neman mu mu zo mu sha ruwa da shi a lokacin marigayi sarkin Kano Ado da waɗansu mutane kaɗan aka nemi mu har ma na ba da dare na to ba san jo wanda yake cikin larura ko musulmi ai matan mun suna larura ba sa sallah ba sa azumi shi da yake cikin larura ruwan su da sallah balle azumi balle shan ruwa <laughs> na'am hmm. sai wanda na wanda suka ce don Allah don Allah karka zuwa don Allah ne ce to za ni muka hmm. je muka yi haka na'am to wannan din kuma da aka neme mu muka je ba wata maganan da muka yi sun yi turancin zuni ni ba na jin turancin abin da suke faɗa amma mu dai ba yi wata magana ta hausa ni ban ce komai ba amma ba su neme ka da wasu bukatu nasu ba a'a sai dai addu'an da na yi a wannan wurin suka ce in yi addu'a na yi hmm. a mutane a kan makalla da suka ga suka ga hotunan naka suka yi ta cacewa to a ƙarshen ta dai gwamnati ta samu shek ɗahiru bauchi a ba same shi ba shi dai su dai gwamnatin Najeriya ne ɗahir Bauchi ba mutumin Najeriya ne kuma shi ɗahir Bauchi mai neman zaman lafiya da kowa ma balle gwamnati kuma in wani yana neman ɗahir Bauchi da sharri Allah yana nan zai maganin wanda yake neman ɗahir Bauchi da sharri. To yanzu maganar sulhu nan da da aka so ka taimaka a yi akan maka lawa tana nan ko ta mutu? Ai ta mutu mur an kabarin ma'arasa inda yake. To Allah ya sauwake. Amin amin. Allah ya sauke. Akwai ajanda a ciki mai tsananin zurfi.